أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا كانت عنوانا الأمر مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda kaddara mana kawowa yau kuma ya samu damar mu tsora daga inda muka kwana a cikin wannan karatu namu na tafkiri, wanda muke cikin suratul ma'un ah, za mu fara daga farkon wannan sura domin mun fara karanta ta ya kuma lokaci ya fi mana ga hakanan nan muka fili a kan matsaya za mu tura daga inda muka tsaya insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين الله سبحانه وتعالى يتي أرأيت الذي يكذب بالدين بان الحباري na wanda ke karyatawa da ranar alkiyama yaya za mu gane alamar wanda ya karyata ranar alkiyama bai yadda Allah zai tashi alkiyama ba yaya alamominsa suke kafin mu karanta alamomin da da aka bayyana mana na wanda ya shira tashin alkiyama ba wato ita tashin alkiyama imani da ita na farko da yana cikin rukunan imani guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri. wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi waɗannan guda shida dinnan sune rukunan imani ba ka dole kai imani da su kana son ka zama musulmi waɗannan rukunai na imani guda shida wanda muka za akwai imani da ranar lahira a ciki za mu ga ita ranar lahira ɗin a gurare da yawa sai Allah ya kwata ita kaɗai ya haɗa da imani da shi wato a kan farko farkon suratul bakara wallazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir آيين فرقوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لك ذاك ألا رمك ثم هل شاهمه ومن الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فإن الله تعالى كتوى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة هل الشيخ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلن ونن إلن ونن سنانا ديوا وأتين القرآن da Allah in ka koma sanar imani da shi maimakon ka ko da daga cikin rukunan imanin nan guda shida sai imani da Allah da mala'iku imani da Allah da sabai imani da Allah da kaza sai ya ɗauko imani da ranar lahira ya haɗa da imani da shi a matsayin jagororin yadda da sauran rukunan imani idan ka yi imani da Allah irin imanin da ake so mutum ya yi da Allah musulmi to kaga ka cewa Allah yana da duk abin da yana da shi yana da mala'iku yana da yana da annabawa da sauransu idan za ka yi magana ta ƙarya ko za ka yi yaudara ko za ka yi sata ko za ka yi saɓon ƙasa ko wani iri imaninka da Allah da irin su kobin Allah ka san Allah yana ganin ka kan magana cikin ko da ka san Allah yana jin ka yana ma kan zuciyarka wannan imanin sannan kuma ka haɗa shi da imanin duk ba abin da kai ko ba a maka komai a nan ba in fatat huna da tadayyani in nan ka sha ba zaka sha a can ba to wannan lanzaman guda biyu da kaje za ka yi wani abu sai ka na akwai birane na yau mai hukumar nasi da rabbi al'adamina akwai fa yau mai tulaki akwai yau mai tanadi da yau mai tagabun yana nan fa to in ka yi imani da ita za a ganka baka asada za a ganka baka sata za a ganka baka yin abin da Allah ya ce zai yi sakamako ba zai yi maka daɗi ba a wannan rana ta rana a kiyama to shi yasa Allah ta'ala da yake yana sanye wa mutane rahama da yake ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum fa amantum me Allah zai da azabta ku Allah ba yunwar azabta mutane yake yi ba ba ainihin sai yake azabtar da ku ba in sai yake azabtar da mu kawai fiye da yadda yake sanya mana rahama ya za ka yi aikin lada guda ɗaya tas aƙalla a rubuta maka lada goma yana iya kaiwa saba'in yana iya tsawa a bukatun su tsira amma duk zunubin da kai ya ce ku rubuta shi ma ku jira su kunna shi kai zunubin su ce ɗan saurara ko za ka tuba kafin ma mala'ikan da rubuta ya rubuta kuma yan rubuta ta ce rubuta ɗaya man ta a sai ya ake من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها لك ألاك يبدا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها انت دول أبو إيه؟ انت دول أبو إيه؟ نلادا نكيكي الله يتأبري كبري الله يتأيكي الله يتأبري fajibu ashir amsaliya kwatankwacin abin da ke ɗin nan guda ɗaya kwatankwacinsa guda goma ya tabbata an baka tun yanzu amma an kai mummuna ala ce fala yujza illa mithla ta yi ɗaya a rubuta maka ɗaya me wannan yake gwada mana me wannan yake gwada mana gashi yanzu muna cikin wata ramadana muna cikin goma ƙarshe dare ɗaya da Allah ya tattaro maka wato albarka da ibadar da za ka yi sai a baka ladan ibada ta shekara tamanin da uku da wata hudu wanda yake kawai so yake azabtar da wannan in ka karanta alkur'ani kowane harafi akalla a baka ladan goma kuma alif lami ba harafi ka bane harafi uku da da talatin kina Allah ya maka arziki mai yawan kafin alkur'ani ne kai ko ta bangaren kafin alkur'ani ka shiga aljanna in kai wa manzan Allah lissafi ɗaya Allah ya maka goma in kai maka goma ya maka ɗari in kai ɗari ya maka talafi dubu in masu yi ɗan amerika ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma salawat wannan ba amma ya kawo iyaka ba Allah ya kai maka talafi da dubu dubu maka rahama saboda masifa ta same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma kai ka nuna masa kayyade da abin da ka faɗa ka aikace yayin wa ubangiji musamman yake yace man ham mazaga ce man hamma wato ya shi Allah ki faɗa man hamma bi bi hasanatin wanda ya yi niyya kire zai aikata wani abu mai kyau kalam ya amata sai bai samu damar aikatawa ba niyya ba kai baka aikata abin da kai niyya da aka aikata abin kyau ba yalla ce ku rubuta masa lada guda tun ba da yi niyya ba ku rubuta masa lada wanda ya niyya zai wani mummunan abu amma ya riga ya yi ba da ya a bar gurin ba za a rubuta ba ai da ai baka yi ba wannan duk yana shi yasa manzo Allah Allah cewa su manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce cewa inna rahmati sabakat nabi kama ta tarin jayi ko ta tarin jayi shi ne wa rahamatu wa ta'allati kama ta wasu kowa haka kafirai har kafirai suna cin moriyar rahamar Allah a ran duniya da ya sabo ya daure wa sabon jirgi ya gudu bayan masu sabo ya yi adawa da masu ta'a ga Allah kore wa ainihin masu sabon Allah gindi amma kuma sai a kyale shi ta wannan har lokacin in Allah ya sa yana da rago ya tuba kuma Allah da yawan da zai tuba bayan shi kenan ce wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin imani da ranar lahira shi imani da ranar lahira linzami ne kamar yadda kaga dokin an su shi yana gudu da an da zami ta haka ake son imanin ka da ranar lahira ya zame maka lanzu an za ka shari'a da ke ka'ari wailin yau ma'izin lil mukaddimin na fa'alla ya ce kuma yau ma'izin ne ce yau ma'izin ranar wannan ranar kyama bano ha'i ya tabbata ga makaryata Allah ba zai ce sai an taru an taru an taru a filin alkiyama ga mala'iku ga aljannu ga mutane ga dabbobi ga kowa sai a nuna makaryata ce ha'ula illabe na kazabu ala rabbi a nuna ka a maka terere a nuna ka cewar ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya karkai yin suka yi wa Allah ƙarya ka ce ya shar'anta abin da bai shar'anta ba ko kuma bai shar'anta abin da ya shar'anta ba ko kai wa abin da ya shar'anta din dariya kana kallon fatarci Allah ya kiyaye mu to shine Allah ta'ala dan yake cewa ara'aita allazi yukazzibu bid-din ba ni labari ba ne ne wanda yake karyatawa da yadda ranar alkiyama ba ba ne ne alarmawai فذلك الذي يدع اليتيم farkon safarka alamar wanda ya tafi ranar alkiyama a ka same shi ya dukkule shi ta zuwa to ba bi Allah ta'ala ya ce mana ya ce manzo Allah wa ammal fa ammal yatima kar ka nuna ma baraya kun kaji karka ringa tozarta maraya ka ringa an gije maraya ba amma laifi ma faɗa maraya ka kuskura, ka ringa masa kar ka ringa danne masa haƙi ka ringa nuna masa fin ƙarfi saboda shi malaya ba dukkan malaya ne ya ci neman taimakonka ba amma duk hidaya yana buƙatar tausayawar yana buƙatar ka nuna masa ƙauna yana buƙatar ka tausasa masa saboda ya rasa in ya dawo daga aiki ko ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga gona ko ya dawo daga abinci da zai ruka ba ba ba ba ba bai rungu da sa to ba ya mutu yana son kar ya gane ma baba ya mutu hanyar rasa wanda zai rika ya masa ya zama zai ake cewa wanda ji ya shafa kan maraya in ya nuna masa tsauna to kowane gashi da ya taba Allah zai zubar da zunubin sa adadin wannan ko kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƴan uwa maganar maraya a wajen Allah magana ce babba shi yadda Allah yake tsawa a kan magana taba ma dukiyarsa innal ladina ya'kuluna amwala la kama zulman Allah ce. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله تعالى يكيو للا يكيو إنن لكي سندوك يرمى لا يابد أذاليتي إنما يأكلون في بطونهم نارا كيف يكتون كاتي كتبت duk ta ba ka ga bai da karfi ba ka yadda zai yi saboda kana dan uwan ubansa ko kana dan uwan uwansa ko kana yayansa ko kana wani ka iya karatun boko ko ka iya karatun addini ka tashi abin da ka zani ka kinya dukiyar malaya saboda ba yadda zai yi kai da wayo kai da mutum da zai dauki lauya ya ke kai ka tsara saboda da wayewa a akwai magana a gaba za ka sha kallo a kuje lahira Allah ta'ala suna cin wuta ne a cikin cikinsu kuma daga sannu zai su ta a cikin wutar magi ba ɗaya wata yasa launa sa'ira wuta mai ruwa wuta mai zafi Allah zai jefa su Allah ya kiyaye musamman da ya wuce maraya Allah wata ala a akan maraya mun karanta ayoyin da muka fita a cikin sarfin jirgin dan adam wanda bai runu da imani ranar lahira ba wanda bai runu da ainihin wata imani da Allah ba shi yana ganin in an baka wani abu na duniya alama ce Allah yana son ka in an gana ka wani abu na duniya alama ce da Allah baya son ka Allah ya ce a abin ba haka bane ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاجد عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين لولا أن يكون الناس أمة واحدة ba don gudun kada al'umma ga ɗayan mutane su zama al'umma ɗaya ba kowa ya gudu ya koma inda kafirci yake ba don kada a bar mutane gaba ɗaya kowa ya zama kafiri ba Allah ya ce na liman ya kafuru bin rahamani ta ya zata kuma min ba da duk wanda ya kafirce kana kafircewa an yi sai mu ba su arziki da za ka iya gina gidanka da azurfa azurfa da kwano ba a irin wannan kwanan na manyan masu a a azurfa da shi za ka yi rubi da an na liman ya kuri bira man libin sun su kuma min fesa wa ma'arija a daya da Haruna sai ku ba shi ainihin matakala da kuma da wanda nan ne ainihin wato zai rika rikowa yana magana da na kasa a baka da zuwa kan kan mutum da ne komai da aka yi reda din da na azurfa ne ba ma azurfa ba ya Allah shi ne ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون لن gajinsu, gidansu da kwana ɗakunansu na kwana abuwaban ƙofofin gidan wandunan gidan ƙofofin ɗakin da sururar gidajen kwana Allah ta'ala ya dai ya fi una, da abin da aiwata a kan kan ga da dogara a dare inda za ka shingida wata ya karanta da, raga saki wata ya kujera ce wani gadon ka dai wato a nan za ka dinga ki shingida bayan sai Allah ya ajiye ma maganar alfa sai ce kai ga gozu fa. inda Allah ya ga dama ma kana kafin cewa sai ya baka yawan arzikin da za ka rike ainihin wasu gado na zinare wundan gida na zinare kofar gida na zinare kujerun gida na zinare abin nan rela wanda za ka rike lekuwa kana hango mutane komai na zinare arziki ya kai arziki me yasa Allah ya tsara maka wannan arzikin saboda ka kafirce لأن لمن يكفر بالرحمن لبيوته ce. من فرقته وما أرجع الحذر وذكر بها فكيف الله كذب يوم كل ذلك لما متاع الحياة أما تشكرنا بكثرة تشكرنا إلا متاع ɗanjin daɗi da abin da aka ce masa mata wani abu ne da za a ɗan daɗi ka ɗan da shi sai kuma ya ƙare wani cikin wani ne yake tsammanin zai shekaru dubu hamsin shekara dubu hamsin baya yake tsammanin ne ga mai kyamara kana tsammanin za ka shekara dubu hamsin kai mai kyamara kai magana jin za ka shekara dubu hamsin da jan baki ba za ka yi shekara dubu hamsin ba wanda ma su a cikin shekara dubu hamsin tsananin san rayuwar da ake yi to wannan dubu hamsin nan kwana ɗaya ne a lahira kwana ɗaya ne kana jin ƴaƴa raba dubu hamsin dubu hamsin eh a shekara dubu ɗaya ke nan ba wanda zai shekara dubu ɗaya ba na jin ma akwai wanda ke kai shekara dubu ɗaya don kuma an samu sai zama sun da ‘yan kasa an sani bukwa da alaran ma to yanzu da shekara ɗari sun ta ɗauka shekara ɗari ta ƙara ta da shekara dubu hamsin ta zama mutum ɗan lokaci ƙanƙanin abin da zai faru ya ƙare a farka da rigima a gaba Allah ya ce wato a'a في يوم كان مكتبه تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الله تعالى دين اللاهرة ديني تيتي دينا جاي جاي شكرا دبو خمسين بإرن دينا جمكرشي أنا الدنيا وشكرا أنا وكري jin daɗin da Allah ya a abincin daɗi ake ganin an ba ka sannan kwanakin ƙarewa za ce shi wannan jin daɗin komai tarin yawansa sai da wama ƙarewa zai yi sai ka ƙare kwanakin duniya da kake san ba ka kanka bari sun ƙare kuma hisabi na sannan jiranka saboda haka Allah ta'ala yana nuna mana ita wannan duniyar da muke cikin jima a kanta ba shi da kimar komai manzo Allah ya ce kallatu duniya ta tawi inda Allah jana ba uga ma ma mawjada fiha kafirun sharbu Kuma inda duniyar nan gaba ɗayan duniyar nan da wannan gwalagunan da wannan kamfanonin da wannan jiragen sama da ainihin mai fashir din da kowace da yake duniyar gaba ɗayanta in ka haɗa shi gaba ɗaya da a ce ta kai kimar wato daraja a fikin sauro, dan Allah fuka cikin sauro, nawa zaka ci da shi in ka zama tsoro kake da fuka fikin ba ma da shi gwanna in zaka ci da a fikin sauro, nawa za a saya a cikin sauro? sauran ma gaba ɗaya nawa za a saya shi kwayan ma zai sai sauro ya sa maka kwayan abin nan malaria to da sanar da duniya ta kai kimar fuka fikin sauro ba sauran gaba ɗaya ba manzo Allah yake wallahi tallahi da kafiri bai samu ruwan sha a duniya ba duk wanda zai sha Allah ba zai fashi ba ko Allah baya san inna inna ilaihi raji'un Allah bai san kafirai amma kalle yadda kafirai ke kimawa kalle yadda suke juya duniya kalle yadda suke kare kudi kalle yadda suke wajakanta wanda ma ya bi Allah din kalle da kuli kullum cikin tunanin me za mu yi wa ahalul imani wanda zai cutar da su tattalin arzikinsu. su cutar da zamantakewarsu. su ta su ga da junansu. su ta su ringa kashe junansu. kalli yadda aka zo an mana kuma rago nan ga aiki da nasu suna yi nan ga su ɗaukar mutum suna kashewa nan ga ainihin yan fahimci ana hana mu abubuwa da sunan sun kewaye da mu kuma da gangan aka kunno da wata biyan bukata shi yasa muke kira maimakon kashe kuɗi da ake yi ana ta aini kan harkar nan ta tsaro ana ta kashe kuɗi ba iyaka kan harkar nan ta tsaro Musu wa muke shugaban kasa ya kusa mace jama'a mu koma da Allah mu yi addu'a Allah ya kawo sauƙi wannan bala'i bukatunsa mu musulmi mu je shugaban ƙasa ya yi kiran a yi addu'a abin nan ya wuce dabararmu sai da Allah ya karma mu. in ya bar mu da dabarorinmu da ba sojojinmu da abubuwa ba za mu kai labari idan ma akwai waɗanda suke kulla wannan makirci a ƙarƙashin ƙasa suke ɗaukar nauyin abin da yake faruwa saboda wasu biyan buƙatar su wata neman kuɗi ta siyasa addu'a ce za ta sa Allah ya kawo musu asiri a gansu kai gansu amma muka ce a haba mun iya ainihin harka mun san ka ka za mun san harkar tsaro mun san mun iya da kuɗi muna da ƙwararrun sojoji sun ka abin da ke taba ruwa ke nan wani lokaci ba ake ai sojoji kuma akwai marasa kirki yan sandan akwai marasa kirki yan wane akwai marasa kirki in ma akwai marasa kirkin da yawa Allah ka ce Allah tsona min asirin marasa kirki cikin waɗannan da ma waɗansu su ɗan siyasa a ce ai su kunna abu da wasu biyan bukata zai su kanta da yawa Allah ka ce Allah na man asirin masu wa irin wannan fitinan gindi Kuma yadda a wannan wannan na ba ya zo ya ce a yi azumin kwana uku me ya faru a wannan kwana uku da aka yi azumi aka nuna Allah ta yanci shi Allah abin da ya fito ka nuna masa takarda ko kafiri ne ke kyati mai sai ka ta nuna mata bayanka da dabarun ku sun kare ba ka da sauran wayo ba ka da wata tsara taka sai abin da Allah yi Allah ma ba ku yaya ba wanda zai sayi kun bilbari wal hari هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وترين بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم الله تعالى تبوح لي يسيركم شيء هيك تتمسكوا بالبر والبحر Don kun hau mota za ku ji gari ka za ku je Lagos za ku je Abuja za ku je Maiduguri za ku je Sokoto wane ne yake tafi da ku Allah ne in ya ga dama mota za ku je ina ba kai din ma ka hau mota sai ka ce fito sai sa kishi da kike kama ka sai wani larura wanda ka na tafiya ta faru sai ya ga dama ka je inda ku huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri ba ku ba ku je za ku tafiyar ba a ƙasa ku za ku yi tafiyar shi Allah shi ne wanda ke tafi da ku hatta idza kuntum fil fulki hatta kun kasance a cikin jira a cikin ruwa dan an ce al fulk kalmar al fulk ta kunshi jirgin ruwa guda daya ta kunshi jirgin ruwa da yawa amma ya fi miliyan al fulk shine shi ne mafadi amma a nan da ake nufin mafaradin ake nufi ko kuma jam'in? kalmar gaba ce za ta nuna mana hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna ake zama jami'i kenan eh na jiragen ruwan kuma da kuke cikin su sai suna gudu ko suna gudu birihin asibin ko ah, birihin tsayi ba suna gudu da ainihin iska mai daɗi ba guguwa ba ba iska mai tada hankali ba tana tun kuɗa jirgin yana tafiya yanda wanda ya hau jirgin ya fito sannan jirgin ruwa ya tafi. Kwafare hulɗa masu cikin wannan suka yi farin ciki suna jin daɗi komai yana tafiya lafiya ba matsala jirgi yana tafiya ba tangakan ba alama zai kife babu ainihin wato alama ita ba igiyar ruwa tana tana jujjuya shi sannan ya faru ya a tarihun asibin ana cikin wannan jin daɗi allah ya aiko ta, masu isa da ƙarfi da kaman guguwa ta zo kuma bayan zuwa ta wata ahumul maudu sai igiyar ruwa ta san isa igiyar ruwa da kake da juyawa din nan to har ƙarshen koyi take juyawa yanzu na sai ta lamar da abin da take juya a kusa da shi kuma mai ƙarfinsa kuma kuma girmansa kuma ta zo min kulle makai ta bullo ta gabas ta bullo ta yamma ta bullo ta gabas ta bullo ta baya jirgi yana tsaki a kai kuma kana cikin jirgin kuma a ruwa ne baka iya ruwa wa zannu annahum ubida bi zannu anan bi ma'ana aikanu tabbatar tabbas daukan marka ɗabin an kewaye su ba su da hanyar da su ba su iya ruwa ba ga ainihin igiyar ruwa daga dama ga igiyar ruwa daga hagu ga igiyar ruwa daga gaba ga igiyar ruwa daga abin nan a wannan lokaci da suka ga ba su da dabara ba su da wayo ƙarya su ta ƙare na awullaha sai suka roƙi Allah mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta da tsarkake wannan addu'a ga Allah subhanahu wataala addinu anan bi ma'ana addu'a Allah ya ga shi kada su roƙa ba magana hubal ayi ba magana uzza ba magana malaka ba magana ka ba magana kowa da suka gaya Allah cikin addu'a su lakin an je kula wallahi tallahi Allah in da ka tseratar da mu min hadhihi daga wannan bala'in da muke ciki a halin yanzu da na kuna na mina ina shakirina za mu kasance cikin masu gode maka ma'ana masu bauta maka za mu kasance cikin masu bauta maka kai dai. kun ta addu'a su abin da ya biyo ba Allah ya kala sai falan ma an dahum matsayin su ta bace kun ga Allah ta'ala ya amshi addu'a su da cikin wannan an ci kan kirma ne ta sauka an abu dalil lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo Makka kirma ya ga cewa shi fa ba zai mutunta ba kuma ba zai iya zama gari ɗaya da annabu ba kuma maka gaba ɗaya ta miƙa wuya shi kuma ba zai miƙa wuya ba ta ya zai yi da zaɓi sai ta garin ya garin ya je ya shiga jirgin ruwa shiga bahar maliya za a kai shi inda zai je wato da ya nesa da inda annabi yake ya shiga jirgin ruwa sai da jirgi ya ke tsakiyar ruwa a fara tangarfin cikin ruwa ta tafi sanar igiyar ruwa ta tafi babban jirgin da ma'aikatan cikin ba musulmi ko ɗaya su ga irin wannan halin wallahi ba wanda zai iya tsere da mu sai ubangijin muhammadu ubangijin muhammadin nan da muka kin iman da shi a irin wannan yanayin in ba shi muka kira ba har wanda ya fi kira mana wani hubal ana za mu hubal bin masa duka kar wanda ya kira mana wata manata ko wata uzza kun duk waɗannan in muna son tsira sai dai mu kira ubangijin muhammadu da shirin mai ta me kuke faɗa an kaya masa yake to a dakata idan wannan ƙura ta rasa maimakon a ci gaba ni a ko a maida ni zan biya a maida ni inda na fito ya ya ake ta in dai a nan gurin a irin wannan yanayin ba mai iya tsere da ni sai ubangijin muhammadu in na je can inda zanin wata iya kare ni kawai zan koma a miki kuya sai dawo maka aika wanzu allah tuwa kashi ya dawo sai na sanya musulunta amma yana cin ginda ya rabi me ya kyar ɗan gida na abin ya fiye mutu albai ka taɓa sanyi na da dubun da da na zo ne fito maka mai na gaya mutanen makan ma gaba ɗaya in zafa bu ba an tuma ba ku tafi da an yage muku an ta ku ba ɗaya ba wani wanda za a fito saboda an kame shi a matsayin fankar yaƙi kowa ba an yi shi mutane suke shekarar goma sha uku suna azabtar da sahabbansa suna aje musu kwanci iri da kuma a ƙarshe kun ta wasu wa Allah ta tabbar musu garin. Kuma ya dawo. Ba mahallin shayin. lokacin da waɗannan bayan Allah direbobin jirgin nan da ma'aikacin jirgin nan suka yi wannan addu'a ba musulmi ko guda ɗaya a cikin su haka idan abin ne ya kawo ala da ya mutu wannan shi ubangiji lokacin da yake roƙonsa babban abin da ya ke so ya leka zuciyarka ya ga kayan ka gajiya ba maganar yadda da karfinka ko dogara da wani karfinka ko dogara da sojojinka ko dogara da kusanka ko dogara da iyawarka ko kwarewarka ko wane ne ka a'a Allah ya doka ya ga ke eh, kada da kwarewa irin taka kana da kuɗi kana da sojojin kana da dabarun amma ka ce wa Allah Allah yana san da ka ganin idan muka yi su jira muka damfara goshin mu a ƙasa abinda Allah ya fito mu ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la shi al'ala mu kuma al'adna ba zama shi Allah abin da yake so kai ba zama mai tawazu ka nuna ka gajiya ka nuna ba wanda ya iya sai shi sai masa kirari to ce yanzu nan sun ta maka ka. ko da kuwa za ka koma ruwa sai ka ga wayan sai falan ma an jahum izahum yabghun fil ardi bighayri hal muka tsere da su amma har da su ba lafiya sai suka koma ruwa ai Allah ya san za su koma zuwa tunda masanin gaibu ne amma a lokacin da suka faɗa Allah ya ga daga gaske suke yi sun da sun gajiya to mu nuna Allah mun gajiya mu nuna Allah ba za mu iya ba kuma mu fito mu gaya wa duniya a matsayin mu na shugabanni a ne musamman masu jagoci su kita kamar yadda gwamnonin mu da dama suke aiki kamar yanzu a nan mu za ta lokaci zuwa lokaci gwamna ya ce a yi addu'a a yi addu'a a gaya wa Allah to muna san mu ji irin waɗannan maganganu an fesa ta da ko da ake ana yin addu'a a boye idan Allah ta'ala ya ga shugaba ya bayyana saukin kansa ya bayyana sa inda ya kamata ya nuna tawadu'u ya nuna kankan da kai gaya wa Allah ya san kai muke son ka kawo mana dauki jama'a a roƙi Allah wallahi wannan magana za ta tasiri ba dan karamin tasiri ba kuma ainihin ayi addu'a Allah ya sa dace to saboda haka Allah ta'ala ya ce a ra'aikin da zai yi ka zai jiki da zaka da zai yi karyati cikin karyata da ranar kyama shi ne wanda ke an gije maraya wanda ke wanda maraya kan amma insana idan mabta da rabbu idan mutalahu ko حبه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أما إذا ممت له فقدر عليه رزقه فيقول a أهانا Shi a wajen الجرم ما هو ماشي wulaƙantawa Allah ya hana shi an da ya tashi fito ya wulaƙanta shi da ya fi wannan sai Allah ya ce in ha ba haka ba ne haka ne na wulaƙanta ka ba kai ne ka wulaƙanta kanta kuma ka hujja shi da wajen Allah rama balla su kuri muna laifi abin da ya jawo kana da arziki Allah ya gargaje arziki fa kadara alayhi rizqu wa kullu a hanar wannan gurbaje wa arzikin ya kare ko ya ragu ya ragu ya ragu ya zama ɗan kaɗan yanzu ta magana abin da zai take yi kusan yana raba mutunci yana raba mafara yana ba da miliyoyi kyauta ba tare da ya girgiza ba yanzu abincin da zai ke yi shi ma baya samu cikin daɗi shi ce ubangiji na wulaƙanta a shi ka wulaƙanta kanka me yasa kalla la ta'aha ba ni ne na wulaƙanta ka ba la su kuɗe mun da ba ka girma maraya ne wallahi in ba ka girma maraya ce ka talauci ko mai ka. la tukrimuna al-yatim da biyu wala tahadduna ala ta'amil miskin ba ku ba ba ku kaitarwa akan abincin abincin miskini alarma ba akwai ayar inna balawnahum إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ألا تعالى إنا بلوناهم من جديد على مكة كما بلونا أصحاب الجنة Kuma yadda muka ainihin wato jarrabe waɗansu ma'abuta wata gona ta musamman a tuɓar gona wani group of company suka ainihin wato yi noma a cikinta Idan za a kusa mu yayin da suka rantse da mun na musu jina za su je girbe ainihin wato wannan gona ta su duku kafin gari ya yi haske za su girbe gonar ta وما يسجنون بذلك إن شاء الحق وإن شاء الله ماذا شواء لا يسرمونها مثل بهين فلا يسجنون فوق عليها قائف من ربك وهم نائدون أذاها وفي عينهم وفي بلبلن بلا إجيو لهلك بونكي kayo ya halaka gonar gaba daya wahum ya imuna tun kafin sahibi da shi da sai duk duk sai da duk duk ne da Allah ya kone gonar gaba daya asbatmen فأصبحت كالصريم كيف زمت السريم السريم شيء الليل المظلم هاي بكلا هذا متوقع هو ما يقولي هذا متسريم كمان واتو أين ينسون وان إلين ينسون بلي مجو ويمكن أن أقول يا شر كيف يا فتنادوا مصبحين لأنك لا يلاعب يا أبدا شبه تنادوا سكت فلا دونانسو عند أحسس بقى سكت أنسى أنسى مسألة فنادوا مسلمين سكتين أن يغدوا على حرشكم إن كنتم صارمين suka kira ɗina suka ce ku yi sammako kamar yadda muka alkawari da ke ainihin wato wajen harsuna don gonanmu in kuntum sarimina in mun kasance muna nan hayar da niyyar mu za mu je mu girbi nan to mai maza maza mu je mai girbi ku talaka so su ma samu wani abu a cikin abin da muka noma فانطلقوا هم يتخافتون zuwa wannan gonar wa hum yatakhafatuna suna kokoye maganar kai ma wani ya ji muryar su ya taso maganar ma ce wai a maza maza a je a yi sai kada talakawa su gani kada talakawa su ce kowa rada ce yake wa dan uwansa don kar ma wani ya ji ka takawa a hankali suna magana a rada haka ya Allah ya ji na alaikum miski da ku bari miskini ko wani mutum ya zo shigo yanku kar ku bari ya samu komai وغدوا على حرب قادرين suka tafi ba su ainihin a kan wato wannan abin nan a wajen giban da suka yi ne su suna masu nuna ikon za su iya yi كفيا فلما رأوها قالوا إنا لضالون bal nahnu mahrum na zuwa su suka karar da gona irin ta kone ta zama toka suna ganin ta kasu suka ce inna da faluna mun fita ba nan ne hanyar gonar mu ba gonar mu ba haka take ba sai suka ce a gonar ce bal nahnu mahrumun haramta mana akai mu ma mu amfana kamar yadda muka yi niyyar mu haramtawa mu ma Allah ya haramta mana mu gaskiya حكيا قال أغتقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون من يفتن دام دام mai ɗan dama dama cikinsu mai adalcin cikinsu wanda ya ɗan fitar ke daga cikinsu da ya ce alama Allah ban gaya muku ba na ya ci nuna don da ku ambatan Allah da ya sa ba ka ainihin wato ambatan Allah ku godiya akan wannan ni'ima da ya muku to gashi nan أكيا rabbi na ina إنا كنا ظالمين yanzu yanzu ne za a yi tasbihin yanzu a yi yanzu a yi subhana inna ay yanzu subhana rabbina zakati da wallahi ka gaya mana to bari mu yanzu rabbi na sarki ya tabbata daga gare ka ya ubangijin mu inna kunna zal inna kunna zalimina mun a azalimai sai kuma aka juya ana da juna in ka duba za ka ga me ya jawo wannan gagarumin arziki da suka samu Allah ya kone shi saboda sun yi niyya sun kulla niyyar sa hana ta samun abin da ainihi kama ba za ta samun mabukatun nan ne ba wani za ta bashi eh duk mai goma ne ba ta bashi daya kai ka rike shara yadda da ya mai ɗari ka ba a kuma sai ma sai ya kai wani adadi idan abin da ka noma bai kai kwano kwano ɗari uku ba kano kayi noma ta samu kwano ɗari biyu da tasirin da tara to sai in ka ga dama ka da zakka don ka kai nisabin zakar ba sai ka kai kwano ɗari uku shine buhu da rabi sai ka ba da kwano talatin abin da za ka bada a cikin kwano ɗari uku bai kai nawa ba bai kai buhu ɗaya ba shi ma in noman damana ne in noman rani ne rabin buhu ɗaya za ka bayar eh, eh, kwano goma sha biyar za ka bayar in noman rani ne saboda kai ma ka ɗan sha wahala ka yi ban ruwa ka yi waye ruwan ba kai ka kawo Allah ne biyu da maka kan nan ka bada goma nan ka bada rabin ɗaya bisa goma to wannan rabin ɗan ko wannan ɗan shi ne ba ka fi bayar to ban kai maka rasa duka saboda haka Allah ya ce ya tabo na ala kamil miskin eh Allah ya gane da mu za ka iya ولا يحض على طعام المسكين اي من فكره wannan فويل للمصلين to kun cikin sukafin cikin sukafin ne karyatawa da ranar alkiyama mun samu guda biyu allazi ya da'ul yatim ɗaya kenan la yahudu ala ta'amul miskin biyu kenan na uku an ce fa qailul lil muslimin alladhina hum an salatihim sahula gano da mun yi magana akan wailun muslimin da wani wadin wani wani kuri ne mai bala'in wani cikin da jahannama tana neman Allah ya tsare ta daga shirin wannan kuri bala'in ta ala ya a cikin wannan kuma akwai wanda nan za a yi musu azaba to wani su ne ne masu da sallah wailun lil musallin alladheena hum an salatihim sahun kaga sai aka ce an salatihim a salati salatihim kawo a cikin sallah wannan baya ba laifi ne eh ba wanda zai shi bai isa mantuwa ba annabi ya tafi sawo a cikin sallah eh, yayi raka'a yayi raka'a sai dauka yayi kada aka faɗa kan hadisi ne zo ya cika aka yi aka yi saboda haka nan ta'awuz an anista karin sallar wayanta lokacin da ga dama ko kuma ma wato yanta lokacin da ga dama kuma yanda kaga dama Allah ta zama da kima a cikin harkar rayuwarka salatin sahuna idan yana wasu harkokin sa to waɗannan harkokin sun fi sallar muhimmanci a wajensa shine sifa ta uku ta wanda bai imani ranar lahira ba sai sifa ta hudu الذين هم يراءون سنة ما سير رياء إما يا يدد يسلم إما يا يدد يكوت يا ملايا دين إما يا يدد وتغير حين يمكن ملايين مبقاتا مسكينين to kadan Allah zai ba yura'una su kome nasu riyace dan aji dan a gani dan shi ba wai neman Allah ya ba shi lada ba ba don neman fi Allah ba ba don jin tsoron Allah yake abin da yake biyu ra'una ko mai riya ne kawai a zana nauke nan ta hudu wa yamna'una al-ma'una kuma suna hana al mun sha bayanin meye ma'un ma'un shine kayan amfanin yau da kullum kamar wani mutum da Allah ya zo zai yanka tsala bai da wukaci da Allah alamun wukan nan ta ka zan yanka kaza ba zan bayar ba rigarsa ta yage yana son zai sa zare dinki kansa baya da ma kudin da zai kai wakila Allah haramun alluran nan in dinke riga ta in ba ka yanka ba za a bayar ba kai ta wace ko ba zan bayar ba ita mace za ta yi girki sai wanda da ce da Allah haramun cokalin miyar ki in da miya ba za a bayar ba abin da ke amfani za a rike a kawo maka da shi ba rikewa za a yi ba ba kwacewa a ba an ka ya amfana ka samu lada kuma a dawo da kayanka to wanda ya zama alma'una ba ba iya bayarwa wannan ya fi jin da dauko kuɗi ya fara ya zai iya fuki kasa ya zai iya yin sadaka ya zai iya fada da zumunci ya zai iya taimakon matsata wanda allurar da wani gadin ka rigarsa ya masa kansa ba zai iya bayarwa ba ba kire a tare itace a da masa kayansa ba zai iya bayarwa ba magini yana gini. ke da Allah bani wannan wuki ta ke ta ainihin wato abin nan domin in dan duka wannan wuki ki ce sai mu ji ba za a bayar ba to wanda yake lowa da irin waɗannan ƙanana ƙananan abubuwa wannan gaya kake to duk wanda duk wanda ya iman abin da ayoyin nan sun nuna mana duk wanda ya yi da rahila ba zai zalunci maraya ba duk wanda ya yi imani da ranar lahira ya ganshi ya damu da al'amarin da ke talakawa suke ciki duk wanda ya yi imani da ranar lahira ba zai rika wasa da sunta ba duk wanda ya yi imani da ranar lahira ba zai rika yin riya a cikin ayyukansa ba duk wanda ya yi imani da ranar lahira ba zai kare shi marowaci ba ba za ka zame ya marowaci ba ai inna Allah karimun yuhibbul karam sunayen Allah na ado a cikin karam akwai shakur akwai kabur akwai halim akwai afu Allah yana son masu afuwa Allah yana son masu godiya Allah yana son masu masu tausayi saboda Allah ya siffanci da wannan siffar yana son kai ma ka siffanci da wannan siffar irin ta gaba irin ta Allah ba kan muka yi zaka irin ta Allah ba Laisa ka misali shi saka Allah ta'ala ce bayan na'unar ma'una sai mu ji a tura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر تكلفتك القرآن قبلك ايه بانجلن عدد آيوي بانجلن adadin haruffan da sura ta kunsa babu sura mai karancin haruffa a cikin kamar wannan sura ina sai na kan kautara amma tana dauki da darasi babba Idan man gaske kun fita cewar duk lokacin da kai Allah ya ce inna ita kaga inda inna kuma Allah ne ya faɗe ta to abin da zai biyo bayan zai ta maka rai inna anzalnahu fi lailatul qadr inna an anzalna fi lailatin Mubarakati. inna na na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu zuna. inna a'tainaka al-kautsara duk inda ga inna inda Allah ne ya faɗe ta to wani abu ne na rahama na jin kai na tausayawa da yi inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wal jinna min ba'dihi inna kalli abin da zai biyo ba in dai Allah ne yake inna din nan to wani abu da zaka ji da zai tsanta maka duk inda inna take a cikin alqur'ani da girma to nan ga inna inna a'tainaka al-kautsar inna a'tainaka al-kautsar Allahu akbar Allah ta ta'ala ce mu ne muka ba ka al-kautsar mu ne muka baka al-kautsar a'tainaka mun ba ka mun mallaka maka yaushe yanzu haka an bashi yanzu yanzu na aka yi ina ba su nuɗe ka yace ba a ta ina na uɗe ka ba ba su uɗe ka a na ka mun ba ka yanzu haka mun ba ka alfahari an ba manzan Allah tun shekara dubu tun shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu an ba shi kuma ana ya ba shi ya ba shi alkawusar kuma menene alkawusar ɗin ake maganganu na malamai da yawa me ake nufi da alkautar amma in kashi tsoro maganganun nasu da baki ɗaya alkautar shi ne alkhairun da zai na hajjiji mun ba ka alkhairun da zai da iyaka ya kai matuƙa wajen yawa shi ne alkhairu ɗan sai a ah, da abdullahi ɗan abu ai da eh, sai ai na je ana wasu ɗanar su malamai suna cewa abin da ake nufi da alkautar na haɗin fitanna ce huwa min alkhairin da zai a tsahu ba shi ne gaba ɗayan alkautar ɗin ba wani ɓangare ne wani ɗan bukire ne na alkhairi da yawa da Allah ya kama zai wannan kurama da kama ɗaya haka ne amma kar ka ce alkautar akan wannan alkautar ta wuce da alkhairi ne bai da iyaka kuma tun daga nan duniya Allah ya ba maza Allah wannan alkhairi inna a shi shirkautar an ga a can sura da muka fito Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wato ɗabi'un masu rowa ya an gije malaya da yawan ainihin wasu miskinai rowa in zai ibada babu ikhlasi da ya a dukkanin ayyukansa ga ta har alma'una ma baya iya bayarwa a sura ana mana magana akan wato tana mana magana akan rowa haɗuwa rowa ma da abin da ma bi kamata a yi rowa da shi ba to shi marawaci wato wanda bai iman da ranar lahira ba sai ya yi rowa da abin da Allah bai yadda ainihin wato a yi rowa da shi ba ɗabi'a ma ta nuna kamata a yi rowa da wannan ba Allah ta'ala ya ce ya ba manzan Allah alkautar to tunda Allah ya maka wannan gagarumar kyauta alkautar shine alkhairul kaseer allazi balaga ma la nihayata lahu fil safara alherin da ba yadda wato ainihin iyaka yana da yawa wannan sunan gaskiyar magana yan uwa tana dauke da sako mai girman gaske kuma ga ainihin da mara yana ce da ni wato ainihin lokaci ya yi lokaci ya yi yana cewa ko sura min jiki na kwai to dole za mu ta aya cikin ko gobe sai mu ɗauko magana daga cikin sura mu ga abin da Allah ta'ala yake gaya mana duk ne da cikin wato wannan sura domin za mu ƙara ƙaunar manzan Allah za mu ƙara ganin yanda Allah yake yaƙi da masu yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya wannan sura kadai wallahi ta isa mu rayu da ita ta isa mana abin da za mu ƙara ƙaunar manzan Allah mu ƙara biyayya ga manzan Allah mu ƙara girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in Allah ya kaddara mun rayu zuwa goban idan ba mu dama za mu ainihin wato shiga mun karatu cikin wannan sura da fatan abin da muka faɗi shi dai Allah subhanahu wataala ya mu lada abin da muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh